好的，嗯。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 فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى amma baadu بعد فالسلام wa rahmatullahi wa وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a takwas ga watan jimada awwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakara da malan yake cewa faman qaddama ababakrin وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره ما لن يتشير كن أكيدا آل السنة والجماعة شيني فمن قدم أبا بكر duk mutumin da ya gabatar da sayyidina abubakarin wa umar da sayyidina umar wa usman da sayyidina usman wa aliyan da kuma sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhum ala jami'i ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa lam yatakallam fil baqina illa bi khairin kuma bai yi magana akan sauran sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam face da alkhairi wa da'a lahum kuma ya musu addu'a na alkhairi faqad kharaja min at-tashayyu'i malan yace wannan mutumin ya fita daga mummunan aqida na shi'anci wanda suke zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam awwalihi wa akhirihi farkon shi'anci da karshen shi'anci bi ma'ana ba a yi da wani burbushin wannan mummunan aƙida na zagin wa'annan mutanen kirki kamar yadda suke yi to abinda malam yake magana a dunkule to shine zamu warware shi ɗaya bayan ɗaya saboda na farko malam ya ce faman qaddama ababakar duk wanda ya gabatar da sayyidina abubakar kaga sayyidina abubakar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine na farko bi ma'ana duk a sahabban manzan Allah babu wanda ya kai sai na bakar daraja saboda shi ne abokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun suna yara har suka girma suke tare manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ma da kansa sai da gaya wa sahabbai irin wannan kwatankwaci hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim wata rana sai da na Abu da sai da na Umar an samu rashin jituwa Kakkar tunanin sawoyin juna ne fa akwai tazara ne faɗi tsakaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmi sayyidina Umar da shekara goma sha uku sayyidina Abubakar ya girmi sayyidina Umar da shekara goma sha ɗaya sayyidina Uthman ya girmi sayyidina Umar da shekara takwas kakkai tunanin sawoyin juna ne akwai tazara mai ɗimbin yawa tsakaninsu amma saboda manufa idan ta haɗu ba a magana yanzu shekaru yanzu ana magana mai cimma wannan manufan ne ko ba gaskiya ba damar manufar ake so ya zama ɗaya idan manufa ta zama ɗaya za ka ga me za a cimma mai buri to ranan sai saidina abubakar ya ɓata wa sayyidina umar rai sun yi wani abu sai ya shiga haƙƙin saidina umar wannan yana so ya nuna maka cewa ne ‘yan adam ne su sai sai na umar ya hasala ya yi fushi sai ce ba zan haƙura ba sai na baka ne ba shi haƙuri ce da Allah kai haƙuri sai saboda fushi ya kama shi ya ce ba zai haƙura ba shi kenan sai sai na bakar ya juya ya wuce ina ya wuce sai wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya tadda manzan Allah cikin masallaci yana yi wa sahabbai karatu yana shiga sai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu rashin jituwa tsakanina da Umar na ba shi hakuri kuma ya ce ba zai haƙura ba sai manzan Allah bar karatu duk sahabban da ke wajen sai hausa da faɗa wai ba za ku kyale min abokina ba ne dukkan kunan da na tallata muku musulunci sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai taba karyata na a rayuwarsa wai me yasa ba za ku kyale min abokina ba ne shi kenan sai manzo Allah ce gaba da karatu wani sahabi sai ya fita wani uzuri ya kama shi ya fita daga masallaci shi kuma sayyidina Umar fushin ya sauka sai ya tafi gidan sayyidina Abubakar dan ya ga mai cewa dazu fa fushi ne yasa na ce bazan hakura ba amma na sauka da ya je gida sai aka ce mai ai sayyidina Abubakarin radiyallahu ta'ala anhu baya gida yana masallaci shikenan sai ya dawo ya doso hanyar masallaci shi ku wannan abin da ya fita sai ya ci karo da sai da umar sai ce ina za ka sai ce masallaci ya ce eh, yau za ka sha faɗa ya ce ta yau za ka sha faɗa ka ga irin faɗan da manzan Allah ya yi shi kenan sai na umar bai damu ba saboda daman ya san ɗazuɗin fushi ne ya sa ya ce ne bai haƙura ba shi ne ya gaya wa sai na bakar fushin da ya sauka kuma ya haƙura sai doso ya shigo cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin sayyidina Umar ya shigo masallaci sai dakatar da karatu sai fara fada wai me yasa ba za ku kyale min abokina bane dukkan ku nan da na tallata muku musulunci sai da kuka karyata ni shi kadai ne bai karyata ni ba wai me yasa ba za ku kyale min abokina ba sai da sayyidina Abubakar ya fada a gurfane cinyoyinsa a ƙasa ya rike cinyoyin manzan Allah ya ce ya ma'aikin Allah shi ne mai gaskiya ni na ne kuskure sannan manzan Allah ya sauko kaga wannan yana nuna darajar wa na bakar? wanda sahabbai da kansu sukan ji tsoron abin da zai bata wa manzan Allah rai to ba sa taba na bakar? sun san ana magana a kan akan na bakar manzan Allah zai fushi su da kan ce da Allah ka ku haɗa mu da wani abin da ke da alaƙa da sayyidina Abubakar kada manzo Allah zai fushi da mu saboda in manzo Allah ya fushi da su suna tsoron ne Allah zai iya me fushi da su shine maganar sai su yi taka tsantsan kamar yadda ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari yana huduba sai ce ayyuhan nas inna abdan min abidillah khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah faqtara Allah ta'ala ya ku mutane wani bawa daga cikin bayan Allah Allah ya bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira ya zaɓi ɗaya sai wannan bawan ya zaɓi lahira sai na baka na cikin masallaci sai tashi a tsaye sai fara kuka sai ce fadaina ka bi aba'ina fadaina ka bi ummahatina iyayenmu uwan iyayenmu maza da iyayenmu mata su zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah rawun hadisi zai ke cewa fa ta'ajjaban nas sai mutane na mamaki malik siddiq wata ruwaya tace mali haza shaykh me ya samu wannan dattijan innamar rasul manzon Allah yukhbiru an abdin khuyira baina dunya wa baina ma inda Allah manzon Allah na bada labarin wani bawa ne da aka bashi eh, zabi tsakanin duniya da lahira sai ce wa kana siddiq afhamu sahaba anna hadha al-abd al-mukhayyar huwa rasulullah ya ce ashe sayyidina abubakar ya fi mu ganewa manzo Allah yana ba mu labarin ya kusa mutuwa ne mun kuma ba mu gane abin da yake nufi ba sai dinga kuka to a lokacin da na abubakar ya taso yana kuka sai manzo Allah ya ce ala rislika ya ababakar tsaya nan inda kake sai ce ayyuhan nas inna amanna an-nas alayya bi malihi wa suhbatihi ababakar yace ya ku mutane ku sani fiyayyen mutane a cikinku ko kuma fiyayyen mutum a cikinku wanda nake da lamini akan dukiyarsa da komai nasa sai da abubakar kullukum kana lakum indana yadan kafanahu biha illa siddiq kowa a cikinku nan abin da yawa musulunci sai da muka mai tukuici amma banda sai da na abubakar mun gaza iya mai tukuici fatarakna mukafatahu lillahi azza wajal muka bar tukuicinsa Allah ya yi masa da kansa sai ce kullu abwabul masjid tughlaq min al-yawm illa bab as-siddiq wata ruwaya ce kullu khawqatin min khawqat al-masjid tughlaq min al-yawm illa bab as-siddiq yace daga yau duk kofofin da mutane ke shigowa masallaci ku dinga kulle shi banda kofar da sayyidina bakar ke shigowa in zai shigo masallaci a bar shi a bude ko mun rintsi a bar ta a buɗe me yake nuna kaga yana nuna darajarsa kenan ko cewa babu wanda ke da daraja irin tasa kaga wannan dalili kenan sa'annan hadisi ya inganta har ila yau a cikin bukhari da muslim hadisin abu musa al'ash'ari ya ce wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar wani sahabi daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam katon gona ne ya ce da ya shiga sai na tsaya a bakin gate ina gadi manzo Allah da ya shiga yace sai ya zauna a bakin rijiya sai ya sa kafansa ya zauna haka Yace ni kuma yana gefe can sai na ji sallama sai na ce man waye a kofan sai ce abubakar ni ne sai da na abubakar a in shiga sai ce mai a'a sai na je na nemi izini a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya zo ya samu manzan Allah ya ce ya ma'aikin Allah ga sai da na abubakar can na sallama ya ce ya shigo na ce a sai na zo na gaya maka ka mai lamini ya shigo sai manzo Allah ya ce idan lahu bidukhul wa bashirhu bil janna yace kamar izini ya shigo kuma ka gaya mai kamar bishara shi dan aljanna ne sai Abu Musa na zuwa sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka izini da shigowa kuma ya ce in gaya maka kai dan aljanna ne sai sai na bakar na zuwa sai ya zauna daura da manzon Allah kugu da kugu a bakin rijiyar ya zauna kamar yadda manzon Allah ya zauna suna magana kenan Abu Musa ce sai na dawo bakin kofa na ce ta. dukkan mutumin da Allah ke nufi shi da alkhairi a yau ba zai zo yanzu ana ne rama aljanna ake yi ko ana bishara ne na aljanna Allahu akbar yace ina can jim kadan sai ga sayyidina Umar sai sallama waye nace yace Umar in shigo sai nace mai aya inji Abu Musa yace sai naje na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace mai to gashi na umar ne ke sallama ya ce kamar izini ya shigo sai ya ce izan lahu biddukhul wa bashirhu bil janna kamai izinin shigowa kuma kamai bishara shi dan aljanna ne kaga na biyu kenan ko sai abu musa ya ce da na zai sai na ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka izinin shigowa kuma maka bishara kai dan aljanna ne ya ce sayyidina umar na zuwa sai ya zauna kusa da sayyidina abubakar a bakin me rijiya ya ce sai na dawo bakin gate sai na ce ta diddefa mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi fa yau fa zai zo yanzu ana bisharan aljanna ne fa ya ce can sai na ji sallama sai na amsa na ce waye sai ce usman in shigo sai ya ce mai a'a tsaya barin je gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na ji wajen manzan Allah sai na ce mai to ga fa halin da ake ciki sai na usman ne ke sallama kuma ya ce yana neman izini ka masa izini ya shigo in masa izini sai ce izan lahu biddukhul wa bashirhu bil jannati ma'a balwatin tusibuhu ya ce kamai izini ya shigo cikin wannan gonar kuma kamai bishara da aljanna tare da wata musiba da za ta riske shi a rayuwarsa shi ne yanka shi nan da aka yi shi nan sai na na zuwa sai Abu Musa al'ashari na zuwa sai ce sai na mai bishara kamar yadda manzo Allah ya gaya mai sai ya shigo yace da sayyidina Usman ya shigo bakin rijiyar ya cika saboda ga manzo Allah ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Umar sai shi ya tsaya a tsaye su kuma suna zaune Sa'idul Maqburi ɗalibin Abu Musa al sai ya ce fa awwaltuhu bi qabrihim sai na fassara wannan zaman da suka yi a bakin rijiya da kabarinsu su uku ne waje ɗaya ko shi kuma wannan na ina yana can daban yana baki'a sai ce sai na fassara wannan tsayuwar da mutuwar kowanne wannan sun kabarinsu na waje ɗaya shi kuma wannan na waje daban kuma hakan ne ko sai na Usman yana baki'a su kuma suna ina waje ɗaya ɗakin na na Aishatu kaga me yake nuna maka darajan wa darajan wa'annan to wani zai ce to saura sayyidina ali ko na'am sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu dukkan babu wanda bai haife shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma sayyidina ali da shekara talatin. sayyidina abubakar ne ya girma sayyidina ali da shekara ashirin da takwas. sayyidina umar ya girma sayyidina ali da shekara goma sha takwas zuwa sha tara. sayyidina Uthman ya girma sayyidina Ali da shekara 25 ka gaya mu waye bai haife su a ciki ba kaga mu ina fata an gane to sayyidina Umar kuma ya auri diyar sayyidina Ali Ummu Kulsum ya girma babanta da shekara 19 kuma ya auri diyar sayyidina Umar ya girma sayyidina Ali da shekara 19 kuma ya auri diyar sayyidina Ali wannan yana daga cikin dalilin da ahli sunna suke yin raddi ga yan shi'a suke cewa to idan wa'annan kafirai ne ta yaya sai da ali zai ba diyarsa ga kafiri ko kaga bayan da za ka dauki ɗaya ka ba wanda yake ba musulmi ba ko ina ba an gane to sai sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayar Imam turmifi yake cewa annabiyu fil janna wa Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna yace manzon Allah na cikin aljanna sayyidina Abu Bakr ma na aljanna sayyidina Umar ma na aljanna sayyidina Uthman ma na aljanna sayyidina Ali ma na aljanna kaga dukan ina kenan yan aljanna sa'annan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya ya sanya Ali bin Abi Talib a makwafansa a garin makka da za a je yakin tabuka ya ce ashe ba za ka so a ce kana matsayin annabi wato annabi harun da annabi musa ba lokacin da annabi musa zai je miƙati waye ba ya bar ɗan uwansa ne ko annabi harun ko ya ce to sai dai me ni babu manzo bayana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gawa ga sayyidina ali dukkansu 'yan aljanna ne to kuma sahabbai su da kansu suka ce a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa fiyayyenmu bayan manzan Allah shine sai na bakar sannan sai wa sai Umar sannan wa sai Uthman sannan sai sai Ali kaga wannan yana nuna maka darajarsu a jere su ne kuma kulafa ar-rashidun ko wanda manzo Allah ya ce abi tafarkinsu da suka bauta wa Allah har suka samu yaddan Allah ni da kai idan muna so Allah yadda da mu mu ma tsarin da suka bi shi mu bi sannan Allah ya yadda da mu to malam yake cewa to ka wato ka gabatar da wa'annan kamar yadda ibnu taymiya yake cewa a cikin lamiyarsa ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل سيتي سن صحابي baki ɗayansu ita ce mazhabata kuma soyayya ta neman kusanci ga ubangiji da ita nake tsani wajen neman yardan Allah sai dai me dukkan sahabbai masoya ne a gare ni kuma kowanne a cikinsu yana da daraja maɗaukakiya sai dai sai da na bakar ya fi su daraja ina fata an gane ya fi su daraja da matsayi shi sa malamai suke cewa daga cikin fa'ida da darajar da sai da na bakar yake da shi a ranar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya rasu duk abin da al'umma take bukata a wannan ranar a bakin sai na bakar aka samu duka da al'umma ke bukata a wannan ranar a bakin sayyidina abubakar aka samu wannan ke nuna zurfin iliminsa ina fata an gane da kuma hangen nesansa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a komai yake gabatar da shi da ya zo rashin lafiya ya ce me a kira Sayyidina na bakar ya sallah duk da mutum ne zuciyarsa mai laushi yana da saurin kuka nana shi take ce ma nana hafsa ta ce ki je ki gaya manzo Allah babana mutum ne mai laushin zuciya in ya zo sallah zai dinga kuka zai hana mutane jin karatunsa a sallah har nana hafsa take cewa ni ban taba samu wani alkhairi a rayuwata ba a wajen ki kamar na yau kin ce a gabatar da babana akan babanki ina fata an gane kaga duk wannan yana nuna maka daraja to shine mala yace ya gabatar da sayyidina Abubakar sa'annan sai Umar sa'annan sai Usman sai sa'annan sai Ali sayyidina Abubakar yayi shi ya yi shekara biyu ne da wata shida a kan kalifancinsa ya rasu a shekara 63 saidina umar ya yi shekara goma cur kaga na bakar ya rasu a shekara na goma sha uku bayan hijira kada ka manta ka'idar da muka ce ma manzan lagin mashi da shekara goma sha uku ko to kaga sha uku bayan hijira ko sannan shi ya yi shekara goma a mulki kafin ya rasu kaga ka hada ya zama sittin da nawa sittin da uku ina fata an gane to shi ma Allah ya karɓar ransa Sayyidina Usman ne shekara tamanin da biyu zuwa da uku ina fata an gane Sayyidina Usman ya yi shekara nawa tamanin da biyu zuwa da uku shi kuma sai da na Ali shi ma a shekara sittin da uku cur shi ma ya bar duniya saboda manzo Allah ya bashi shekara nawa talatin kan kuma ta ka'idar ya ba shi shekara talatin shi kuma na usman ya rasu a shekara ta nawa talatin da biyar ina fata an gane da ya rasu da Ali ya hau ya rasu a shekara ta arba'in bayan hijira in aka zartare goma ya zama nawa ya zama nawa talatin to talatin nan ka kara talatin a can ya zama nawa ha ya zama sittin saboda haka ya rasu a shekara sittin da uku a rayuwarsa yana fata an gane to kaga wannan yana nuna maka darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su ƴan aljanna ne su kuma malam dalilin da yasa ya kawo maka wannan su wa'anta sun ce duk sahabbai sun kafirta banda mutane hudu Miqdad bin Aswad abu zarrin al-gifar shine jundubi bin junada ali bin abi talib sai salmanu faris suka ce wa'annan ne kadai musulmai duk sauran kafirai ne to shine malam ce faqad kharaja haraja mina tashayyui duk wanda ya fifita wa'annan da sauran sahabbai baki daya walam kallon fil na illa bi khairin bai yi magana akan sauran sahabbai ba face da alkhairi saboda Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأن سكزوا أبايا صحبي سنا شوى ربنا اغفر لنا يا الله كغافر تامنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان دكما أنقوام دسك قباتيم دا إيماني wala taj'al fi qulubina ghillan sahabbai kenan kada ka sanya kiyayya kwafi a cikin zukatanmu lil na amanu ga wanda suka yi imani bi ma'ana sahabban manzon Allah kada ka sa a zukatanmu mu ji muna kin su rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu kai ne mai tausasa kuma mai jin kai ga bayansa kada ka haramta mana wato san wa'annan mutane bi ma'ana ka sa mana san su a zuciya kada mu zama masu musu zagi ko tsinuwa ko kafirtar da su to kaga wannan shine malam yace duk wanda ya tafi akan wannan yana girmama su to ya fita daga wannan musiba duk wani addini duk wani abin da ni da kai zamu yi a yau wallahi wa'annan mutanen sana da lada har zuwa ranar tashin kiyama duk wani abu da ka gani a yau na ci gaba na duniya wallahi su ne suka yi mana foundation din sai dai karancin tunani da manufa na musulmi a yau ya sa aka gaza fahimci haka yau sanin adadin mutane a gari sai da na'umar ne fai faru wannan tsarin a san adadin mutane saboda haka ne duk inda aka ci da yaƙi sai ya kafa gwamna a wajen duk wani gwamna da ka sani a duniya a yau tsarin sai na umar ne shi ne farko wanda ya fara tsara administration a duk duniya saboda ba su san da wannan tsari ba sai na umar ne ya fara wannan tsari na na na administration shi sa ko turawa da suka shigo kasarmu sun zo da suka shigo arewa kaga sun zauna ne a kudu wajen shekara ɗari ko kafin su shigo arewa da suka shigo arewa sai suka ga tsarin arewa ga baki ɗaya ya fi ƙarfi a ce sun juya su kamar yadda suke juya ina sai aka yi ne indirect rule saboda an zantar daga sarki ga dakaci ga waye mai anguwa ga duk wannan tsari tsarin da sai da na umar ya yi ne saboda a samu division of labor ko ba an ce Karl Marx bane ya ce is the breaking down of menene uh, production into processes ko and each menene is undertaken by one person or a group of people ko haka ya ce uh, abinda to wannan tsari tsarin da saidina Umar ne radiyallahu ta'ala anu ya fasa dukkan abin nan ta yanda idan an zo za a gane wannan talaka ne wannan mai kuɗi ne yau a duk duniya wa yake da irin wannan tsarin Ingila an san mai kuɗi an san wa talaka ko wannan tsari na sayyidina Umar ne saboda in an karbi zakka an san wa za a ba kuma an san su wa za a karbi zakka a hannunsu shi yasa idan ayari ta zo garin Madina daga Sham ko wani waje sai ce ku rubuto min sunayen talakawan garin ku saboda idan zakka ta zo mu san wa'anda za a kasa a ba wa'anda kuma ba za a ba su ba sai su ce kaza da kaza da kaza duk sai su rubuta daga nan in aka zo raba zakka an san ga talakawa su ne ya cancanci a basu zakka wa'anda mutane takwas ɗin da Allah ya ambata suna ciki sai a sa duk wannan tsarin sai na umar ne tsarin polis duk shi ya yi wannan hijiriyar da muke amfani da shi shi ne farko wanda ya fara kawo wannan tsarin ya ce a ci gaba da bi saboda wannan shine zai tabbatar da tarihin musulunci ba za a manta da addinin musulunci ba kuma kaga har yau da shi ne ake amfani da shi na? ya eh, haddasu Allah samu dace to saboda haka kaga wannan yana nuna maka darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya yarda da dukkan su ya yarda da su gabaki ɗayan su baya fushi da kowa a cikin su shi sa kafin ya rasu ma da ya bude ya ga mutane na sallah a ranar da zai rasu daɗi ya ji daɗi ya ji fuskan shi annashawa bi ma'ana abin da yake so sabai su kasance a kai haka suke bi ma'ana kansu ne zukatansu a haɗe ki ba kai ba mu a yau zukatanmu ma ba haɗe ke ba balle a ce kanmu ma a haɗe ke manufanmu ba ɗaya ba ne yanzu da za ka tara mutane hudu ko biyar da za ka tambaye su sai ka ga kowa manufarsa ta sha daban da abokinsa to kuma mutane ba sa tsincewa su zama tsintsiya sai idan manufarsa ta zama ne ɗaya duk to shi yasa kake gani mu a yau mu muka fi kowa shan wahala a kasanmu nan saboda mai yawancinmu idan ka tara mu manufanmu kawai dukiya ne ba yanda ƴaƴanmu da jikokinmu in suka taso za su samu alkhairi wanda har za su yi tutiya su ce kai Allah saka wa babanninmu da kakanninmu alheri saboda ga ababen da suka bar mana na gado ba a'a he dai kawai mutum ya tara kuɗi ya ji daɗi daga shi sai iyalinsa sai danginsa danginsa ma na matarsa banda ma dangin sa dan mafi galibi dangin matan su suka fi jin daɗi akan shi karan kan danginsa wanda kuma daman shari'a ta wajabta masa wajibinsa ne ya taimaka wa danginsa ba na fa iyalinsa ba kuma ba an ce kada ka taimaka wa dangin iyalinka ba ne amma ka sani cewa a shar'ance in baka taimaka wa 'yan uwanka ba idan ka mutu akan haka ta kan wannan za ka iya shiga wuta saboda wajibi ne kaga abin da ake cewa wajibi in ka shi kana da me in ba ka yi shi ba ba kana da zunubi kaga mutane suna suna bukatar su gane irin wa'annan ita kuma wancan musahabi ne in ka taimaka kana da me in baka taimaka ba ba ladan ne ya yanke ko amma ba za ce kai ne ba ba za ce kai zunubi ba to a rayuwar mutum musulmi ana so manufa ya zama daya idan manufar mu ta zama daya to lokacin ne za mu samu burin mu kuma za mu samu abin da muke so kuma za mu cimma burin mu duniyar mu da lahira amma idan ya zama a'a duk lokacin da muka zauna tunaninmu mu ya za a yi in samu kaza ko da mutane za su mutu ni ban damu ba matukar ni zan samu to kaga ya nuna cewa musulmi ya takaita tunaninsa a cikin ɗan ƙaramin rami shi ko musulmi yadda aka san shi a musulunce yana da tunani ne mai zurfi yana kallon shekaru ɗarruka ne masu zuwa ba yanzu ba saboda haka duk abin da zai shimfiɗa zai shimfiɗa shi ne domin wancan target ɗin mu kuma sai zama a target ɗinmu na yanzu ne kawai a sa a baka ya fi a rataya ko wato kawai magani kawai ya ji yanzu kawai shan yanzu maganin yanzu shi yanzu koma menene duk wannan bata lokaci ne shi dai ko ya ji ya ji kudin kawai sun shigo hannunsa ya fi ka zo ka ce mai kaza to duk wa'annan irin abubuwan suna daga cikin ababen da suka kashe mu kaga muka zama yanzu a Najeriya a cikin Najeriya ba muna da region guda uku ko hudu ne to in ka zo wanda suka fi kowa shan wahala arewa ne in ka je kudu suna ta ci gaba ne duk wannan hayanin da ake yi wallahi su ba su da matsala matsalan dama ina ne a nan ne a wajen ci gaba ‘ya'yanmu jikokinmu al'ummanmu gaba ki ɗaya matsalar dai daga nan ne ake fuskantarta kuma duk ne ya jawo san tsaba san tsaba wannan na so a bashi wannan na so a bashi wannan na so a bashi ko da mutane za su mutu sai ya sa tunaninmu gaba ki ɗaya ya zama manufanmu kaɗan ne ka duba su saddauna Allah ya saka musu da alkhairi ka duba dan lokacin da suka yi irin aikin da suka yi saboda me manufarsu guda ɗaya ne su saddauna su tafa balewa da sauran zaka ga dukkansu manufarsu me guda ɗaya ne shine ci gaban al'ummansu duk abin da yau ake tutiya ake duk wani ma'aikata ko wani makamanci haka da ake samun kuɗi ake jin daɗi a yau in ka duba foundation ɗin waye saboda su kaga ka duba tazaran zuwa yanzu tazara ne mai nisa ko amma ne su saboda target ɗinsu suna son al'ummansu su ci gaba shi sa a wannan lokacin suka dinga kwasan 'ya'yansu suna ta turawa 'ya'yan talakawa ana ta tura su ina karatu a waje su karatu su kuma da suka dawo yau sai suka ce a'a 'ya'yan talaka ne aka kwasa aka tafi da su su kuma sai suka ce a'a su kuma 'ya'yansu ne za su yi karatu talakan kowa ya mutu da talauci su ba ruwansu da me ba ruwansu da 'ya'yan talakan su kuma yanzu kansu suka sani shi wancan da ya yi da haka ya yi za su samu to kaji abin da ya kashe muke nan, ko da yaushe kawai ninawa to kuma ƙarshen ta sai ka ga Allah ya jarabce ka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mummunan addu'a ne duk wanda Allah ya jibanta masa al'amarin al'umma ya tsananta musu ya Allah kai ma ka tsananta mai duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ya tausasa musu ya Allah kai ma ka tausasa mai duniya da lahira sai kaga duk masu irin wannan mayagun aikin in ka bincika gidajensu sai kaga baya jin daɗin matarsa na farko kenan na biyu baya jin daɗin ƴaƴansa matan ta kwashi abin da take so na dukiya ƴaƴan ma su zo yau su kwashi wannan ya ɗauki wannan motan ya je accident a watsar ya ma daina ma baban shi magana sati daya saboda ba sai mai mota ba dole jikinsa na bari zai je ƙara siyo mai wani dan ne ya ajiye mai kuma inda zaka bincika a cikin danginsa akwai yaran da ba sa karatu kanin yaron kaninsa ko yaron wansa ko kanin sa ma daya uban su daya ko kuma kanin uban su daya amma zaka ga ya gaza ya ciro kuɗi ya biya wa yaron nan ya yi karatu shi kuma nashi din ma bai yi ba karshen ta ma in ya ce zai kai shi wani waje zaka ga ba zai yi ba saboda wannan mummunan addu'an da manzon Allah yayi fa sai kaga tana bin mutum to ba wai ya tsaya bane kan mai kuɗi kadai hatta kai talaka idan mutane na karkashin ka ina fata an gane kaga iyalinka suna karkashin ka ne haka ne mutane ne al'umma manzon Allah ne in ka tsananta musu kai ma sai Allah ya tsananta maka sai ka ga rayuwar ta maka kunci kullum talaucin ma karuwa take maimakon ta rabu kaga bala'i kan bala'i kenan to saboda haka shi sa rayuwar mutum musulmi ko da yaushe tana koya masa ya zama mutum mai manufa kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita su saboda su ne fiyayyin al'umma kuma alkhairin da suke da shi babu wanda ke da shi a cikin mu a yau saboda ababan da Allah ya zabe su tun kafin su zo duniya Allah ya siffanta su a cikin at attaura ya siffanta sa ina a injila shine Allah ce zalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injili yace haka ita ce siffansa a cikin attaura kuma ita ce siffansa a cikin injila tun kafin su zo duniya Allah ya attributin ɗinsu kaga ashe kenan ba mutane bane da za ka yi wasa da su to idan muna so mu samu ci gaba a rayuwar mu a matsayin mu na musulmai hanyar fa da suka bi idan ni da kai muka bi wallahi duk zamu warke duk wannan fitintunin da muke nema da muke fada ciki in Allah da zai kau mana saboda kaga ga bai ba su fitina ba ko sun fitini juna sun yi wa juna tsafi ko sun yi wa juna asiri sun kashe juna sun tura a ba wani wuka ko a ba wani bindiga ya harbewa ne duk ba wanda suka yi mu ne yanzu muka yi wannan ɗabi'ar sai Allah ya juya mana al'amarin musulmi zai ba da kuɗi a je a kashe ɗan uwansa musulmi me dalili ya tare mai waje shi yana so ya je wajen ya kasa samu musulmi ne zai je gidan boka zai je asiri ya ce kujera kaza duk wanda ya hau a tura aljani ya kashe shi in dai ba shi bane sai ka ji an ce duk kujera kaza a ministry kaza duk wanda ya hau baya wuce wata shida mutuwa yake me dalili saboda wane yana targetin din wannan kujeran in dai ba shi bane aljanun na nan kamar wani bawan Allah da ya ce min ga irin abin da ya faru da shi shi ma haka dalilin sai ya zama mai alkhairi kujera ne shi bai sani ba kawai yana hawa ya ce ashe shi asalin ogansa ne a kai shi kuma ogan aka yi promotion ɗinsa shi kuma ba promotion ba ne yana ganin demotion ne kasan dama aka ce yana samun alkhairi to dama na cin kamuya mai a waje sai ya ce shi da aka kawo shi wajen ogansa in zai sa maka hannu sai ka ajiye dubu ɗari biyar miliyan ɗaya kaza da kaza ya ce shi kawai yana zuwa an kawo mai kawai sai sa hannu sai ya bada sai a ta mai godiya shi zai ta mamaki to me ya yi a yakinsa ya yi sai da wani ya gaya mai ya ce kai <laughs> boss faga abin da yake yi to tun daga ranar shi kuma kullum in ya kwanta ya ce sai ga ogan da wuka yana bin shi sai na kashe kan baka sauka kujerar nan ba ya ce malam tun daga wannan lokacin na fara kiyamun laili karfe uku ido na biyu <laughs> kaga ta zama masa alkhairi yace tun daga wannan lokacin karfe uku na yi har asuba yace wuridi nake yi sai ah, sai salati nake sai istighfari sai tuba sai kaza yace wallahi wata rana ina kwance ina mafarki sai na yi mafarki ya biyo ni da wuka sai kawai na wani mutumi ya zo a farin doki ya sare mai kai sai na ga kan ya faɗi sai yake sai kan na magana ya ce shege wane ya turo na an kashewa ne ban kashe shi ba ni gashi an kashe ni kaga mai kenan aljani to irin wannan shi ne faɗaɓe an da mutane suke ciki kawai targetin ɗinmu abin duniya ba ma tunanin yadda za mu ci gaba da al'ummanmu ba ma tunanin yadda 'ya'yanmu za su taso su samu rayuwa mai kyau wannan fa ɓarnan da muke gani a yau a ɗauki dubu talatin a ba mutum ya je sa bom ya yi kaza wallahi duk mu muka jawo saboda hanyar da yaranmu da jikokinmu za su samu rayuwa mai kyau ba mu bi shi ba saboda haka talauci ya musu kanta ba abin da talauci ba sa mutum tsakani da Allah ba abin da talauci ba sa mutum ga hadisin salasatu ladina awahumul mabitu ko ɗayan me yace ce uwar yar uwarsa ce ko yar amminsa yana santa kuma yana so ya alfasha da ita talauci ya mata kanta ta ki yadda da talauci ya talauci sai ta zo ta ce to ya bata kuɗin ya zina da ita kaga me ya kai da haka talauci amma din da haka da yake akwai tsoron Allah ta ce sai da ya zauna kafin ya yi wannan lalatar da ita ta ce ka ji tsoron Allah kar ka buɗe zoban da ba naka ba sai ce sai tsoron Allah ya fada a zuciya zuciyana sai na kasa wannan lalatan da ita na bata kudin da take so na bata Allahu akbar Allahu akbar kaga wannan me yake nuna mana talauci yakan sa mutum ya fada cikin me ya fada cikin wata musiba idan yi kanta yi kanta babu wanda zai agaza masa babu wanda zai taimaka masa me zai faru sai ce kowa ma ko duk abin da zai faru ya faru sai ya fara yin wasu ababai marasa kyau shi sa yana da kyau idan Allah ya hore maka a angon da kake rayuwa tabbas sai ka tadda akwai wasu yara masu kwazo amma ba su da wanda zai agaza musu haka ne sai ka shiga in angon ka ma duk misali mawadata ne ai akwai angon da suke kusa da kai wanda ba mawadatan bane sai ka bincika ka gani ka samu yaro ɗaya ko biyu ko uku kai gurumin ɗinsa ko ba komai idan ka ba wannan yaron karatu har zuwa jami'a ya gama ka taimakawa wannan al'umman kaga wannan yaron idan ya gama karatu Allah ya kaddara ya samu aiki mai kyau kaga ko ba komai zai taimakawa iyalansa zai taimakawa iyayensa duk abin da ya fa kana da ladansa har zuwa ran tashin kiyama wannan hanya ya kamata a ce mun taimaka wa uwanmu to amma an ka duba cikin mu ba za ka ga wannan ba sai ka je can waɗanda ba mu ba su suke yin wannan aikin har suka mai da shi shi ne take na tankaɗe da rairaya in aka zo lokacin siyasa wani ya fito yana neman kansala sai a ce mutane nawa ya taimakawa mutane nawa ya tura abroad mutane nawa ne ya ɗauki su a cikin anguwa kaza da kaza saboda haka kai kan ma ka fito ba za mu zaɓe ka ba saboda ba abin da ka wa al'umma kaga sai ya zama ma'aunin su daga nan ake gane cewa in ka hau za ka yi wa al'umma hidima mu kuma a yau al'ummar mu sun gane cewa daidai da kansila in kake nema in ka zo ka gaida mutane ko dattijai a anguwa in baka ba su ko sisi ba za ka an mutumin banza ne bayi da kyauta aina wai mutumin da kake so ya yi maka aiki sai ya ɗauko kuɗi ya baka don girman Allah jama'a mi wa kanmu insafi ya siya kujeran ne ko ko ya cancanci a zabe shi ya siya ne to kenan tunda ya siya ne kakka ma tsammaci zai maka aiki in bai maka aiki ba ya yi laifi bai laifi ba saboda daman mai ya bashi kudin sa ya basa saboda haka kasuwanci ya mai da wannan aikin ya zo ya kashe makudan kudi dole kuma yana me in ya hau yana so ya me ya ci riba ba recovery ba zai ci ma riba dama ya kasuwanci ne saboda haka ba zai muku komai ba shine halin da muke ciki a yau kuma har yau mutane sun kasa fahimtar wannan za ka ji har yanzu ba mu kai matsayin da za a ce wane ba ma bukatan kudin shi ba kawai wane bai cancanta bai sauka kawai kawai muna so mu zaɓi wanda zai mana aiki ko kuma muka ga cewa yana yin abu a ƙasa wanda mun tabbata idan ya hau abin da muke bukata zai mana ba ma wannan tunanin sai dai idan ya zo ya ba mu kuɗi sai ka zance kai in malami ne ka ji ya ce ayewa na kaza akwai san Allah akwai addini a nan ne za ka ji ce akwai addini in mutane ne haka ne duk kan wanda ce gaskiyar magana kenan in kuma mutanen anguwa ne sai ka zan ce a wallahi yaron kirki mutumin kirki da tijai kenan ai hakuri iyaye na za ka zan ce yaron kirki mutumin kirki saboda ya zo ya sauke me wansu nerori amma da zai zai ce baba ina wuni kaza da kaza da kaza da kaza kuma wai mutane idan an zo babu wai a ce kai zo me za ka yi mana in ka hau ba mu da wannan tunanin me kake da plan ɗin ka kawo mana plan ɗin ka magani in ya kawo a duba ce gaskiya ba wannan muke bukata ba kaza da kaza muke bukata in dai za ka yi mana to za mu maka lamunin za maka za mu zaɓe ka ba mu da wannan tunanin in ka ga ya zuwa nan ya san daman akwai yunwa sai dan aje kuɗi grade by grade wannan wannan wannan shikenan an tafi sai ka ga an zo cikin al'umma ba ma tunanin komai sai dai kawai abin da aka bamu kuma ya kare shi kenan sai mu ci gaba da shan wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida hadisi na Abu Huraira ina gani hadisin zamu tsaya shine yake cewa hadisin Imam Ibn Majah ya'ti 'ala an-nas sanawatin khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadhabu fiha as-sadiqu ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال رجل تافه يتكلم في أمر عام ya ce zamanin yaudara zai zo wa al'umma al'umma ta kenan yusuf da kufi halkajibu makaryaci a ɗauke shi mai gaskiya wa yukazzabu fi hasadiqu mai gaskiya a ɗauke shi makaryaci wa yukhawwanu fiha al amintacce a ɗauke shi mayaudari wa yu'tamanu fiha al-kha'inu shi kuma mayaudari a ɗauke shi amintacce wa yantiqu fiha ruwaybida sai ka tadda wa'ansu ruwaybidoji sune masu magana a cikin mutane sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah me kake nufi da ruwaybida sai ce mutumin da da ba kowa bane sai ya zo shine in yayi magana shine maganar sa daya shine shugaba kuma sai abin da yace shikenan ko yanzu ba zamanin da muke ciki ba kenan zai abin da ya faɗi in ya ce kaza shi kenan ya zauna to halin da muke ciki kenan shi sa ya kamata mu ƙara jawo hankulan kawukanmu mu ƙoƙarin danne zukatanmu mu yi abin da zai amfani al'ummanmu duniya da lahira wanda jikokinmu da tattaɓa kunnenmu da inhuhun ɗinmu idan suka zo duniya suka ga irin abin da muka shimfiɗa musu na alkhairi kullum su dinga cewa me Allah ya gafartawa kakanninmu da iyayenmu da babanninmu kada mu yi abin da idan suka dawo suka taso su dinga cewa Allah ya isa tsakaninmu da suwa ne kaza kada mu sa ya'yan mu su mana wannan Allah sa mu dace saboda haka anan zamu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik